ka je ga mace ta kai tana sai da mutuncinta tana karuwanci a makka garin da Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikihu min azabin alim duk duniya ba inda za ka yi niyyar saba ma Allah Allah ya kama ka da laihi sai makka duk duniya inda ka yi niyyar aikata laihi ka fasa Allah zai baka lada amma makka in ka yi niyyar aikata laihi Allah zai ɗanɗana maka azaba niyya kawai nan wasu ke zuwa su yi karuwanci su samu kuɗi to abin da nake fata yan uwa musulmi mu san cewa addinin nan annabin nan da muke ta taruwa saboda shi muna cewa maulidin manzo Allah haihuwar manzon Allah ranar haihuwar manzo Allah rabi'il awwal to shi rabi'il awwal din nan me yake koya muna da babban abu na farko ya koya muna mu ji tsoron Allah mu tuna da ni'imar da Allah ya muna in eh, an ka karanta ma tarihin bahaushe kamin zuwan musulunci ba ka sayan shi kwabo kwabo ba ka sayan shi akwai masu sa su a ƙaho su je kasuwa kamin zuwan musulunci akwai masu ɗaura walkin kare su je su ci kasuwa kamin zuwan musulunci akwai wanda bai aski sai shekara-shekara kamin zuwan musulunci akwai wanda bai wanka sai shekara-shekara kamin zuwan musulunci eh amma musulunci nan ya zo duk ya kau da waɗannan abubuwa yau muka dawo mutane muka zama limamai muka zama shugabanni a duk duniya ana ganin kimanmu da albarkar musuluncin nan to wannan shine daraja ta farko daraja ta biyu addinin musulunci annabi ya taho da wani suna suna ne na Allah Allah ya yanko daga sunansa ya ba manzo Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahimun manzo Allah bil mu'minina ra'ufun rahim ra'ufun rahimun bil mu'minin annabi mai tsananin tausayi ne annabi mai jin kai ne limbin mu'minin sai da Allah ya kira shi tukuna ja ja'akum rasulun lalle manzo ya zo muku manzon nan kuwa min an cikin cikinku yake mutum ne kamar ku irin ku amma azizun alaihi ma duk abin da zai wahalshe ku to abu ne mai nauyi gare shi baya so bai son abin da zai taba ku harisun alaikum mai tsananin kwaɗayi ne mai tsananin ƙamna ne a kanku yana kwaɗayin duk inda alheri yake zo gare ku sannan bilmumini na ra'ufin rahim mai tausayi mai jin kai ga muminai kun ga daga cikin sunayen Allah ar-ra'ufu rahimu daga cikin sunayen manzo Allah ar-ra'ufu ar-rahimu wa shakka lahu min ismihi li jullahu fazul arshi mahmudun wa hadha muhammadun to abin da ya kamata mu sani shine shin maulidin nan me yake koya muna duk shekara muna yi ya kamata in aka yi maulidi aƙalla mu gyaru wata shidda in mun ka gyaru wata shidda to bannar da za mu yi ta wata shidda in wata shidda suka zo muka sake maulidi sai mu gyaru kuma wata takwas ra wata hudu cikin wata hudu din to eh ana yi ana maulidi wata ra har ka ga mun gyaru har babu abin da ya canja wannan shi a karantarwar musulunci kuma na taɓa yin wa'azi a garin nan ba na maulidi ba na yi kuma na maulidi daga cikin abin da nake so ku sani yan uwa musulmi duk mutumin da yake bai taimaka ma yan uwansa duk mutumin da yake bai kula da zumuntarsa to ba ya tare da Allah annabi ya ce Allah na taimakon mutanen banza mutanen banza fajin rai su sha giya su yi zina su yi fasikanci kowane iri amma in harkar zumunci ta tashi su taimaki yan uwansu to Allah zai raya wannan gida ya ita ci gaba tare da suna haka amma mutane ne sun tsaya suna ta ibada suna ta addini tsaf tsaf tsaf amma ba ruwansu da zumunta Allah zai tarwatsa su nan take kowa ya rike kai gida na baku wannan magana manzo Allah ce faɗa muku ɗaya na yi ni ɗan saƙo ne kun gane ko mutanen banza fajirai fasikai amma in harkar zumunci ta taso za su ruwa ma 'yan uwansu juna za su su yin junansu in harka wani ta tashi a wancan ce ta yi kaza a yi bata da kaza a je wurin wani a je kai ina wani ta yi dauko mata buhu kaza kawo mata a je a duba akwai gishiri na na ka ɗauko ka ba akwai kuɗi na na kawo mata ya za a yi wancan tana cikin mu kuma ta walakanta yana gama sai ka cince shi can gidan giya yana sha a Allah zai kyale shi ta shan giya ta kuma ya ta haihuwa ɗaya ne su ci gaba in dai muddi ana wannan amma ya komo ya kankame sai ta kaba zuwa masallaci kullum da an kira sallah yana sahun gaba amma har ka yan wace kada wani rabu da su kowa ya komo ya kwanci ya ki neman na kai nai to Allah bai barin waɗannan su ci gaba nan take Allah zai gargaza su su wace in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wajibi ne mu kula da wannan to bayan wannan lokaci na ya kusa zuwa abin nan na so in yi magana akan imam maliki magana mai tsawo kwarai to amma saboda an ce zan fara karatu karhe takwas to ban fara takwas din ba don haka ba zai yiwu in yi da yawa ba amma zan ɗan yi kaɗan wani lokaci in allah ya yarda zan yi mai yawa insha allah tun da nan an ce makaranta imam maliki ce an ka buɗe a to imam malik asalinsa balarabe ne daga cikin larabawan bani ya aruba binu ya shajuba binu kahatana wato yana cikin larabawan da ake ce ma bani kahatana larabawan yaman wato ba arabul musta'araba ba yana cikin al'arabul ariba an ce kakansa ya yi hijira ya zo nan madina ya zauna sunan shi malik malik abi amir sannan ya haihi 'ya'ya har guda uku akwai anas shine mahaifin maliki akwai abu suhaili sannan akwai ɗaya daga cikin abin nan ban rike sunan shi ba imam malik a kakansa shi wannan malik a wasu na cewa sahabi ne wasu na cewa ba sahabi ba ne akwai khilafa a kansa wasu ce sahabi ne duk yaƙoƙin da annabi ya yi an ta yi tare da shi illa yaƙin badar ɗaya bai zo ba wannan shine mahi ingancin magana wasu annabi sai amma ko ta yaya dai yana kusa da zama sahabi wasu na ganin sahabi ne wasu na ganin yana cikin waɗanda ake ce muhbaram wanda yake ya kamata a ce sun zan sahabbai amma ba su samu saduwa da annabi ba har allah ya karɓi ransa to babansa shi anas tabi'i ne hakikatan shi kakansa yana daga cikin waɗanda suka yi jana'izar sayyidina usman radiyallahu an bayan 'yan tawaye sun kashe shi suna cikin wanda suka ɗauke shi cikin dare da ɓoye suka je suka yi ma? Usman. mai da na muka samu da kakan ilimi kuma uwarsa ta yi ciki da shi tsawon shekara uku zuwa biyar kamin a haihe shi wato ya zauna cikin ciki shekara uku zuwa shekara biyar kamin a haihe shi kuma ya haddace alkur'ani tun yana da shekara tara sannan ya sha karatu ya shanye karatun da an madina yana da shekara goma sha bakwai bai fara karantarwa ba sai da aka samu araka ah, wato ya zama hilka ta karatu a madina wato makaranta yi ta hi kowace makaranta ce ka a garin madina ko da mallaman da sun koya mai karatu kuma ya yi karatu ga mallami dubu ba ɗaya malami ɗari tara da da tara su ya karatu gare su a sannan daga cikin bajinta imam malik babban abin da ya hita kama da shi la'adari eh, in ka tambaye shi ce ban sani ba ya yi alfahari da wannan bisa ga shi faɗa maka abin da abin nan don tsoron kada ya ba da fatawa ba daidai ba allah ya tambaye shi sannan imam malik yana daga cikin mutanen da ba su tsoron kowa sai Allah saboda rashin tsoron kowa sai Allah ya sa gwamna na madina saboda fatawa yawa imamu maliki bulala saba'in akan fatawa amma wannan bai sa imamu maliki ya karyo ya canja wannan fatawa wadda ya bayar ba imam malik yana karantarwa da hadisin manzon allah kunama ta shiga jiki na ita mai harbi goma sha shidda amma bai yanke karantar da hadisin manzon allah ba saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam har waɗanda a tare da shi suka ga ya canja yanayinsa ya canja huskarsa ta yi ja gumi duk ya cika riga ta ta jiki to bayan ya gama hadisi shine aka tambaye shi ya abu abdullahi me yasa ne ka kana karatun hadisi amma mun ga jikinka na canjawa kuma baka yanke ba shine sai ya jawo musu kunama ita ya harbi har ma bindinta ya miƙe ba ta iya yin komi sannan imam malik a lokacin da imam shafi'i yake so ya je karatu gare shi gwamnan makka ya rubuta mai takarda zuwa ga gwamnan madina don ya yi mai hanya zuwa wurin imam malik an kai wannan takarda ga gwamnan makka gwamnan madina yake cewa gwanda a sa ni in tahi ƙasa da kafata in je makka ya himin sauƙi da in tahi gidan imam malik domin idan na je gida na yi zan ji abin da ba na so saboda bai tsoron kowa sai Allah to duk da haka imam malik ya karbi takarda ya je ya kai ma imam malik imam shafi'i yana ba shi takarda da ya bude ya ce yanzu kuma hadisin manzon Allah shi ma sai an yi fadanci to ya yi faɗan da zai yi Imamu shafi ya koma ya gaya ma gwamnan madina ya ce to kaji abin da na yi gudu sannan imam malik mutum ne kyakkyawan mutum yana da babban gemi yana da faɗin huska yana da babban kunne sannan ya yi kyautar miliyan daidai take da mawadacin najeriya ya kyauta da naira ɗaya sannan imam malik saboda girmama manzon allah baya hawan dabba cikin garin madina don yana cewa yana jin kunya ya hau dabba ta taka kasar da jinkin manzon allah yake cikinta tsada ko da ta hiya zai yi akan ja dokinsa ko rakuminsa, sai an hita garin madina shi ko hita da kafa in ya je can bayan gari sannan shi haushi ta kuma in ya dawo daga bakin gari zai sauka ya tako da kafa ya so gidansa saboda girmama manzon Allah Imam Malik ya kasance idan ka taho kana bako kai sallama yana da wata kuyanga takan zo ta tambaye ka ka zo ne tambaya ko ka zo biɗa hadisin manzon Allah idan ka ce ka zo tambaya ne neman ilimi ba na hadisi ba to kowane hali yake ciki zai hito haka nan ya zo ya faɗa wa ya baka amsa abin da ya kawo ka in ya sani amma idan ka ce ka zo neman hadisin annabi ne to shi kan aiko da wata kujera a aji sannan ya shiga ya wanka ya shafa mai ya shafa turare ya taci geme da kai ya naɗo rawani ya saka abin nan a baya sannan ya hito da kaskon abin nan wuta na turare a zo a kunna turare yana karantar da kai hadisi ha a gama wurin na kamshin turare saboda girmama hadisin manzon Allah uh, imam malik ya karantar da abu hanifa imam malik shi babban malami imam shafi'i imamu shafi'i shi ya karantar da ahmad ibn hanbal ahmad dan hanbali shi ya karantar da bukhari da muslim da abu dawuda a bisa ga wannan idan muka duba sai mu ga cewa imam malik shine abul mazahib da abu hanifa almajirin sani, sannan muhammadu ibn al shaibani almajirin abu hanifa shi ma ya karatu gare shi har ya rubuta muwadda Imamu shafi'i almajirin imam maliki ne shi kuma ahmad ibn hanbal jika ne na makarantar imam malik sannan buhari da muslim da abu dawuda almajiran almajiran almajirin imam malik ne saboda haka imam malik ya zama sayyidul fuqaha'i fi duniya shine shugaban malaman fikihu na dukkan duniya sannan wannan muwadda shi wato yana da muwaɗa riwaya daban-daban har guda goma sha shidda ah, amma mu ina je riwaya biyu ko uku kawai mun ka samu akwai riwaya ya hayamnu ya haya al-masmudi mutumin andalus wanda shine ne da muke karanta a nan najeriya sannan akwai riwaya ta ibn wahabi ita ma muna samunta akwai riwaya muhammadu hassan shebani muna samu amma sauran muwaɗa goma sha uku duk ba su zo hannunmu ba wannan malami imamu shafi'i a imamu malik muwaɗa shi a farkon littahi wanda littafan hadisi waɗanda an tu yanzu a duniya shine mahi daɗewan littahi na hadisi wanda an rubutacce wanda ake karanta a makarantu a yau babu wani littahi na hadisi wanda za ka ɗauka ka ce ka je kasuwa ka tarar da shi ana sayarwa wanda a gaba da muwadda akwai littafai waɗanda an ka rubuta na hadisai amma babu su amma waɗanda a akwai to muwadda shi a gaba da su yana gaba da bukhari yana gaba da muslim yana gaba da musnad yana gaba da ummu yana gaba da dukkan littafan da an ka rubuta na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a duniyar mu ta yau sannan imamu bukhari da imam muslim ba su rage hadisi ko ɗaya ba daga cikin hadisan da ke cikin muwaɗa duk hadisai don akwai shi muwaɗa ya kunshi hadisai ya kunshi asar ya kunshi fatawoyi na shi imam malik saboda haka hadisai waɗanda ke cikin muwaɗa gaba ɗayansu imam bukhari kaman ka zo ne za ka cika buhu sai ka samu ɗan kwando guda haka na gyaɗa ni za ka yi sai ka juye to haka sun kawa buhari Eh, da buhari da muslim haka suka wa hadisan muwadda sannan imam malik ya tara hadisai ɗaiɗaiɗai har dubu ɗari a cikin hadisan nan dubu ɗari ne ya yi tankaɗe da rairaya ya rubuta muwadda da hadisai ina jin ko dubu biyu ne da wani abu ban rike lissahin ba sannan imam malik lokacin da ya rubuta wannan littafi halifa na zamaninsa ya roƙe shi cewa ya ba shi dama ya rubuta wannan mawaɗa da kunhan zinare ya zama shi ne littafi na dokan musulunci ta duk duniya bayan alkur'ani imam malik ya ce bai yadda ba ya ce saboda mi ya ce domin kada ka kuntata ma mutane abin da adda faɗi ni dai madina ne rayu ban ta yi wani gari ba sai makka wurin aikin haji sahaban annabi sun bazu a duniya akwai wasu suriya akwai wasu masar akwai wasu kufa akwai wasu basara akwai wasu baharaini akwai wasu sun tahi ko'ina a cikin duniya to kuma kowannensu ya tai da hadisin manzon Allah imam malik ya ce yana yiwuwa nan gaba Allah ya kawo wani wanda ya hini ittila'i da yawa ya rubuta abin da ya hinawa a lokacin da imam malik yake maganan nan uban buhari bai auri uwar buhari ba wannan saboda tawadu'u wanda inda mutum ne mai girman ka sai shi ya samu shugabanci sai ya miƙa kawai a rubuta a ce imam maliki shi ya rubuta constitution na duniya to amma bai yarda ba ya hana ma khalifa na zamanin sa yin haka don a ban ma waɗanda sun ka zo baya dama su ci gaba da tattaro hadisan manzon Allah waɗanda shi imam maliki bai same su ba to eh, kamar yadda ni ce na so in yi abin nan don na shiryo abin da zan yi kila zan yi kasa biyu akan imam malik to amma dan wannan ni baku a yi hankuri da shi wani lokacin allah ya yarda zan kara muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu